افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون shin akwai cuta ne a zukatan waɗannan cutar da ta kama su ta lazimce su ko dai suna shakka ne cikin kasancewarsa manzon Allah ne ko suna jin tsoron Allah da manzansa za su zalunce su a cikin hukunci ne hakan ba saboda ɗaya daga cikin abin da aka ambata ba ne a'a saboda wata cuta ce a zukatansu saboda sun juya baya daga hukuncinsa da kuma taurin kansu yayin da Allah ya ambaci matsayin munafukai masu ƙin bin hukuncin Allah da manzansa sai kuma ya ambaci matsayin muminai waɗanda suke yarda da hukuncin Allah ya ce